الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد فقد فوجئنا قبل أيام بإلقاء القبض على بعض الإخوة ومنهم الأخ الشيخ محمد نظيف من قبل الاستخبارات لا لشيء إلا لأنهم توسطوا في ذهاب بعض الطلاب إلى دولة موريتانيا للدراسة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية ولما لم يستطع بعض من أولئك الطلبة البقاء هنالك بحكم لوعة الغربة ومرارة فراق الوطن تركوا المدرسة وعادوا إلى نيجيريا فاستغل رجال المخابرات هذه القضية لإلقاء القبض على هؤلاء الإخوة الثلاثة بتهمة تدريب الطلاب على منهج القاعدة وطالبان ونحن بدورنا لا نعلم منهم إلا الخير ولا نشهد لهم إلا بصفاء طوية والله تعالى حصيبهم ولا نزكي على الله أهدا وعليه فنطالب الجهة المسؤولة بالإفراد عنهم فورا وكم من الذين أخلوا بالنظام موجودون في هذه البلاد وكم من الذين هددوا أمن الوطن وكم من الذين قتلوا وحرقوا وعاشوا في الأرض فسادا من النصارى ولماذا لم يسجنوا ولماذا لم يحاكموا ولماذا لم يساقوا إلى المحاكم لكي يواجهوا العدالة أين الذين قتلوا المسلمين في اضطرابات ولاية كادونا وولاية بوتي وولاية بلاتو وولاية أدماوة مؤخرا هل قبض على أحد منهم هل نزع منهم أسلحتهم الجواب لا ولماذا الجواب لأنهم نصارى نحن نخشى من أن يؤدي هذا التصرف الظالم من قبل رجال الأمن إلى حرب أهلية تأكل اليابس والأخضر وكان الله شرها نخشى أن يضطر الإخوة المسلمون إلى اتخاذ القرار بأيديهم إن لم يتدارك هذا الوضع المتأزم يا أموة Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko da manzon tsira shugabanmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da shirya da addinin gaskiya ya aiko shi da miƙaƙƙen addinin annabi Ibrahim wanda ya ginu akan kaɗaita Allah da ibada kaɗaita shi da ayyukansa kaɗaita shi da sunayensa mafiya kyawu da siffofinsa mafiya kalama mafiya kamala ya aiko shi a daidai lokacin da annabta ta yanke manzanci ya yanke ya aiko shi a sanadiyyarsa ne kuma ubangiji ta'ala ya buɗe zukata kullallu da idanun da suka makance wa gaskiya da kunnuwan da suka kurince ma gaskiya da shi ne ubangiji ta'ala ya saka manzanci ta hanyar turo shi ne ubangiji ta'ala ya kammala annabta ya maishe shi shi ne cikamakin annabawa shugaban masu jin tsoron Allah ubangiji ta'ala ya turo shi don ya fitar da mutane daga duhu na ɓata zuwa ga haske na imani da shirya don ya ceci mutane daga jahilci da ɓarna zuwa ga gwadabin shirya ya zo da addini cikakke shari'a cikakkiya gamammiya wadda ta shafi kowa da kowa wadda ta tabo dukkan abin da ya shafi rayuwar ɗan adam ta shi kaɗai da rayuwarsa shi da jama'a 'yan uwansa shari'a cikakkiya wadda babu nakasu babu tawaya babu tangarda tattar da ita ba ta jiran cikawar mai cikawa ko karashin mai karasawa ko bayanin mai bayani shari'ar da a cikin dangin umarninta ko haninta ta tsara wa ɗan adam yadda zai rayu a alaƙa da ke tsakaninsa da mahaliccinsa da alaƙa tsakaninsa da mutanen gidansa iyayensa matansa ‘ya'yansa makwabtansa ya zo da addinin da a cikin umarninsa da hannunsa da shari'o'insa da dokokinsa ya zo da abin da zai tsara rayuwar mutane su zauna cikin kwanciyar hankali da walwala da haɓakan arziki in har sun bi dokokin Allah sun bi tsare-tsaren da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da su kuma idan ka kalli shari'ar manzo sallallahu alaihi wa sallam ka iya kasa ta gida biyu kashi na farko kasan da yake alaƙa ce tsakanin mutum da mahaliccinsa kamar sallah kamar azumi kamar karatun qur'ani kamar zikiri kamar istighfari dukan waɗannan al'amurra ne da aka shar'anta wa ɗan adam don ya kyautata alaƙa tsakaninsa da mahaliccinsa alaƙar da ke ginuwa akan kai ɗan adam halitta ne Allah ne mai halitta kai ɗan adam bawa ne Allah shine wanda ake bautawa kai dan adam mai karban umarni ne Allah kadai ne ke bada umarnin kai dan adam dole a hane ka Allah ne kadai mai yin hanin waɗannan dokoki sun zo ne don su gyara wannan alaka dan adam ya rinka jin kasancewar sabawa akwai mahaliccinsa akwai abin bautarsa wanda zai sa shi ya hana shi cikin abin da ya ki ko ya so wannan shine kashi na farko cikin kasusuwa na kashe-kashen addinin musulunci kashi na biyu abin da yake alaƙa ce tsakanin mutum da sauran halittu wanda yake koda akwai burbushin ibada a ciki akwai ƙamshin bin umarnin Allah a ciki da hannuwa daga hannunsa to amma kuma abin da ke fitowa fili shine alaƙa tsakanin mutum da halitta kamar alaƙa ta auratayya mu'amala ta kasuwanci mu'amala ta kwadago saye da sayarwa zamantakewa da juna zaman makwabtaka zaman tare haɗa kamfani da sauran ma'amaloli na rayuwa waɗanda ubangiji ta'ala ya bayanin su a cikin ayoyin alkur'ani da abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke zama gyara game da rayuwar ɗan adam tsakaninsa da ɗan adam ɗan uwansa game da mu'amalar ɗan adam tsakaninsa da bil adam ɗan uwansa ayoyin alkur'ani ba su gajiya ba wajen yin wannan bayani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su da baya ba wajen yin wannan bayani in ma dai a jumlace a waɗansu wuraren in ma kuma a fayyace da bayani filla filla daki daki a waɗansu wuraren ɗauki misali kamar haka walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin idan kana so ka san albirru aiki na gari kyakkyawan aiki abin da ke shiga cikin wannan kalma a karan fari imani da Allah imani da ranar ƙarshe imani da mala'iku imani da littattafai imani da annabawan da Allah ya turo imani da kaddara abinda Allah ya kaddara mai kyawu ko kishiyarsa kaga waɗannan ɓangarori ne na aƙida da ake bukata ɗan adam ya ƙudurce a zuci ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl ya waɗanda suka yi imani ku ƙara imani da Allah da manzanninsa ku yi imani da manzan da ya turo muku ku yi imani da littafin da ya saukar a kanku ku yi imani da duk abin da ya wajaba imani da shi kaga wannan ma bangare ne na aqida amma a bangaren ibadoji Allah ce wa qama salata wa ata zaka Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila sala ku tsayar da sallah ku bayar da zakka idan kun tashi yin sallah ku yi alwala idan ba ku samu ruwan alwala ba ku yi taimama idan janaba ta kama ku ku yi wanka idan ku samu ruwan wanka ba ko sukunin yin wanka din ku yi taimama dukan wannan bayani ne na ibadoji ubangiji ta'ala ya yi bayanin yadda ake gina al'umma wadda kike ginuwa akan mutum mace da namiji rayuwa ta auratayya yace fanki huma taba lakum minan nisa masana wa thalatha wa ruba ko aure adadin da ya dace da gare ku wanda za ku iya na mata sawa'un biyu ko uku ko hudu ubangiji yace wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli ku aurar da marasa auren cikin ku bayi da ku yangen cikin ku mazan su ko mata ko aurar da su dan su samu sukunin katangance kansu kar su fada cikin abin da zai jawo musu fushin ubangiji dangane da rayuwa ta tattalin arziki da saye da sayarwa ubangiji cewa halallahu al-bai'a wa harramar riba dangane da karfan bashi ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu dangane da jingina wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda dangane da aikatau da kwadago da za ka yi wa mutum ɗaya ko kamfani inna khaira man ista'adarta al-qawiyul amin dangane da ladubban zaman tare da ladubban makwabtaka da ladubban ma'abu da haƙoƙin ma'abuta haƙƙi a kanka dangi da sauran yan uwa wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jar dhil qurba wal jar al junubi was sahib bil janb wa bin sabil wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakura wajen yin bayanin halaye na gari ta'adu kyawawa Allah ce wasbir ala ma asabak yi hakuri akan abin da zai same ka inna zalika min azmil umur hakan yana cikin manya manyan lamurra wala tusair khaddaka linnas karka kawar da kumatunka ga barin mutane ka gansu ka kauda kai wala tamshi fil ardi marha karka tafi a ban kasa kana takama da yanga da jijji da kai inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ubangiji baya son dukkan wani mai yanga mai alfahari da kafafa waqtasid fi mashyik ka rinka tafiya tsakatsakiyar tafiya ba da gudu ba ba kuma yanga ba waqdud min sautik ka sassauta muryarka lokacin da kake magana da mutane sai a wurin da ake bukatan daga murya kamar hudu ba kamar kiran sallah kamar faɗin labbaika allahumma labbaika ko sauran wuraren da shari'a ta yi izinin daga murya in ba wannan ba sassauta muryarka inna ankara al-aswat la sautul hamir ka sani cewa daga cikin sautuka waɗanda suke ababen ki akwai sautun jaki bai kamata ba sautin ka yi kama da sautin jaki ubangiji ta'ala ce wal ya'fu wal yasfahu mutane su rangwame su yi afuwa su yafe su kau da kai ubangiji ce Allah zai nuyin fikuna fi sarra wad darra wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin lalle waɗanda suke ciyar da dukiya a halin walwala da jin daɗi da halin kunci in suna da yawa su bayar in suna da kaɗan cikin kaɗan ɗin suke bayarwa wal kazimin al ghaiz masu ɓoye fushi wal afina annas masu rangwame idan an yi musu ba daidai ba wallahu yuhibbul muhsinin Allah na san masu ihsani Allah ya ce wal mufuna bi ahadihim idza ahadu da masu cika alkawali din idan sun yi wasabirina fil ba'sa'i wad darra wa hinal ba's da masu hakuri fil ba'sa'i da talauci yakan musu wad darra'i ko lokacin da cuta ta shafe su wa hinal ba'si ko a filin daga a lokacin gumurzu da makiya Allah أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون irin waɗannan su ne masu gaskiya cikin da'awar imani kuma irin su ne masu takawa yana daga cikin shaidar da Abu Sufyan yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa addinin musulunci a gaban sarkin Rumawa tun lokacin shi Abu Sufyan din yana kafiri a daidai lokacin da yake da bukatar samun wani abin da zai soki annabi ko ya soki musuluncin da ya zo da shi aka tambaye shi me annabi yake umarta ku da shi sai yace wa ya'muru na bis salati was sidqi wal afafi was silati yana umartan mu da sallah yana umartan mu da gaskiya kar mu yi ƙarya yana umartan mu da kame kai kar mu zanto kangararru kar mu zanto komai muka samu mu ci ko komai muka samu mu sha ko duk wanda muka gani mu auka mata mu zanto masu kame kai was silati mu zanto masu sada zumunci ba masu yanke shi ba wannan shaida ce da makiya Allah suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam na faɗi wannan kalma don a lokacin da Abu Sufyan ya faɗi wannan magana bai riga ya musulunta ba yana da bukatar sukan musulunci yace wallahi ba dan kada tarihi ya ruwaito cewa nayi wa annabi ƙarya ba da lokacin nayi masa ƙarya amma dan kar a samu a tarihi na taɓa masa ƙarya sai na faɗi gaskiyar abin da na sani game da shi game da addininsa wannan hadisi bukhari ya ruwaito manzon Allah ya ce daga cikin kyawawan ayyuka sallah a farkon lokacinta sannan kuma da biyayya ga mahaifa sannan kuma da jihadi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah ya ce daga cikin kyawawan ayyuka ka shigar da farin ciki a cikin zuciyar mummuni dan uwanka ko ka biya masa bashin da ya kasa biya ko ka ciyar da shi abinci kalatin safe ko abincin rana ko na dare da ya kasa ciyar da kansa wannan hadisi ne hasan ibnu abid dunya ya rawaito waɗannan dukkan su kaɗan ne daga cikin dangin ayyuka na alkhairi da kyawawan ta'adu da addinin musulunci ke horo da shi addinin musulunci ya yaki zalunci ya yaki ta'addanci ya yaki ketare shinge ya yaki ketare iyaka ya yaki fasa kofa ya yaki aukawa mutum a cikin dukiyarsa ko a cikin gangan jikinsa ko cikin mutuncinsa ubangiji ta'ala ce wa yanha anil fahsha wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun Allah ya hana alfasha Allah ya hana dukkan wani munkari Allah ya hana zalunci yana muku wa'azi ne dan ku dauki wa'azi din ubangiji ta'ala ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya da juna akan ayyuka na barna da ayyuka na ketare iyaka al ism abin da yake tsakaninka da ubangiji al udwan abin da yake tsakaninka da bil adama kar ka yi saban da yake Allah kadai ka saba ko da baka ketare iyakar kowa ba kar ka yi saban da yake ka shiga hakkin yan uwanka a cikin dukiyarsu ko mutuncinsu ko kuma kayukansu ubangiji ta'ala ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kar ku kace rai wanda Allah ya haranta kisanta ubangiji yace wala taqtulu anfusakum kar ku kace kawunan ku ubangiji yace wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam kar ku ci dukiyar junan ku ta hanyar barna damfara sata yaudara zalunci algusu kar ku ci domin dukkan sa batilu ne daura da waɗannan nasoshi rika waɗannan nasoshin su zo suna cewa da mu wa qulu lin nasi husna ku faɗi kyakkyawar magana ga mutane wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗi magana sananniya wadda bata ci karo da nassin shari'a ba sannan kuma hankali lafiyayye ma baya musunta in yaji ubangiji ta'ala ce wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku yi ihsani ubangiji ta'ala na son ihsani manzo sallallahu alaihi wa sallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda duk ya kasance ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar karshe to ya faɗa alkhairi ko ya shiru ya ‘yan uwa wannan fa ne musulunci ko in ce da ku wannan kaɗan kenan daga cikin dangin al'amurra masu tumbin yawa da musulunci ya zo da su ko na umarni ko na hani ko abin da yake alaƙa tsakanin mutum da ubangijinsa ko alaƙa tsakanin mutum da sauran halittu wannan shine musulunci a bayyane a fayyace a fili karara karkashin ayoyi da abin da ya inganta na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shine tsarin da Allah ya zaba bil adama tsarin da duniya ba za ta arzuta ba sai da shi ba za ta zauna zaman luna na ba sai ta zanto karkashin inuwarsa ba za ta samu kwanciyar hankali mai ɗorewa ba sai in ta bi shi shin yanzu wannan shi ne za a yi kira da suna ta'addanci shin yanzu wannan shi ne za a yi kira da suna ci baya shin yanzu wannan shi za a kira da suna daƙilewar kwakwalwa ko ra'ayin riƙau kalmar ta'addanci ko ra'ayin riƙau ko kishin addini mai tsanani ko kishin addini mai zafi ko ƙetare iyaka ko daƙilewar kwakwalwa ko ra'ayin rikau ko rashin sassautawa ko rashin sassauci kalmomi ne da makiya Allah suka zauna suka tsara su ba don komai ba sai don su amfani da su wajen nesantar da mutane daga bin addinin Allah don su amfani da su wajen jifan dukkan mutumin da ya so ya inuwatu karkashin wannan tafkekiyar inuwa ta addinin musulunci su sun san kasawar addinansu su sun san kasawar tsare-tsarensu tsare-tsare na siyasa tsare-tsare da tattalin arziki gurguzu jari hujja demokuraɗiyya da dukkan wani tsari da bil'adama ya zauna ya shatawa kansa ko ya zauna ya shatawa waninsa ya tirsasa shi cewa ya bi sun san kasawar waɗannan tsare-tsare wajen kawo wa ɗan adam zama lumana da kwanciyar hankali kuma sun san cancantar musulunci domin ayoyin da na karanta a gurguje da hadisan da na koro a gurguje fashin bakin su na rinka yi na ban gishiri in baka manda ba tare da sharhi ko ƙarin bayani ba ba tare da koro shaidu na tarihi yadda manzon Allah ya aiwatar da waɗannan nasoshi a aikace a Makka ko a aikace a Madina ko yadda kulafa'ur rashiduna suka zartar da su ba a gurguje kawai na koro su amma daga di zaka ji tsari ne mai ban ƙaye ko da makiya Allah sun san cancantar addinin musulunci wajen ya zara ga dan adam zuwa ga barnil aman zuwa ga gaccin zama lafiya gaccin zama walwala yaduwar arziki haɓakar al'umma da ci gabanta amma suna ganin in sun bi shi sun kasa in sun bi shi tsare-tsaren su sun kasa da haka suke amfani da kowace irin kalma wajen jifan dukkan wani musulmi na gari a ce masa dan ta'adda dan tanzimul ka'ida dan taliban dan wace ce dan wace ce wanda ya hana zaune tsaye wanda yake ya zama wato security risk ya zama mai barazana ga zaman lafiyar kasa da sauran kalmomi na zalunci na ta'addanci abokanan adawa su faɗi wannan kalma ba shine abin mamaki ba abin mamaki mu musulmi mu rinka yarda da waɗannan kalmomi waɗansu daga cikin jami'an gwamnatin musulun yarda da waɗannan kalmomi waɗansu daga cikin ma'aikatan tsaron musulun ka yadda da wannan kalmomi kar ka manta kai ɗin nan musulmi ne kai kafin ka zama jami'in tsaro kuma za a yi maka ritaya kuma kana musulmi kuma za ka mutu kana musulmi kuma abin da ka kana musulmi a tashe ka a gaban Allah a wani tsari kake so a tashe ka a tsarin ma'aikatan tsaro tsantsa wanda ba ruwan shi da Allah da manzon Allah ba ruwan shi da addinin musulunci ko a tsarin musulmi a wani tsari kake so in ka mutu mu yi maka wanka mu binne ka mu kai ka kusayawar karshe a tsarin constitution din Najeriya ko a tsarin qala Allahu qala Rasulullahi ka faɗa mana wani tsari kake bukata kada siyasa ta mantar da kai addinin ka kada ɗamara ta mantar da kai addininka kada aikin tsaro dan sss ne kai ko jami'in tsaro kowane iri soja ɗan sanda sarkin gargajiya ko ma wane ne mukamin da kake da shi kare mantar da kai addininka tsiranka a gaban Allah shine idan ka je gaban Allah kana musulmi dan haka Allah yayi mana wasiya gaba ɗaya yace ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku mutu sai kuna musulmai kar ku yadda ku mutu sai kuna kan tsarin Allah tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan me za a yi amfani da kai a ci mutuncin yan uwanka musulmi da hujjar yaki da ta'addanci da hujjar wanzar da zaman lafiya a ƙasa abin takaici ne abin bakin ciki ne abin da muka ji abin da muka gani da idan mu abin da ya faru ga yan uwanmu wanda yanzu aka kama su tun ranar litinin da ta wuce ba wannan ta wannan makon ba ta makon jiya yau kenan kusan kwana goma sha ɗaya suna tsare a inda ba wanda ya san inda suke ba a yadda ba abokanansu ko ƴan uwansu ko danginsu ko matansu su fito zalli da su ɗaya daga cikinsu ɗan uwa muhammad nazir wanda ke shine na'ibi a wannan masallaci na biyu alhaji bello damagun na uku mu'awiya baba yaro wanda kadimi ne a gidan kadiriyya waɗannan mutane guda uku jami'an tsaro sun kama su menene laifinsu sun ɗauki yara daga nan najeriya sun kai su murtaniya don karatun alkur'ani don haddan alkur'ani a ɗabi'ance duk wanda aka kai zama na bakunci zai ji ya kasa zama a garin da yake ko garin da yake aka kai shi din ya fi garin da ya baro daɗi dan zai ga abokanai ba abokanan sanada ba makwabta ba waɗanda ya baro ba iyaye ba wanda ya baro a gidansu ba yanayin ƙasa yanayin iskar da zai shaka da makwanci da abinci da abin sha da abin rufa da abin shimfiɗa ba wanda ya baro a gida ba hausawa ko suka ce sabo turkin mawa wannan yasa suka kasa zama suka dawo da kowane dalili cikin dalilan da za su faɗa dawowar su ke da wuya jami'an tsaro suka yi amfani da wannan dama suka tafke waɗancan mutane guda uku wai domin su ne suke da ruwa da tsaki wajen kai su kuma aka ce hakan ƙila ana tsammanin ana zaton an kai su ne domin a ba su horo a kan tsari na 'yan tanzimul ka'ida da taliban da idan sun zo najeriya su ta da zaune tsaye to abin tambaya a nan gurin najeriya a zaune take daga shekara hudun da obasanjo da ta biyar da ya shiga yanzu zuwa yanzu najeriya a faɗa mana minti ɗaya da najeriya take zaune ba wanda najeriya take zaune najeriya a tsaye take kyamkyam da ita kashe kashen da aka yi lagos da shagamu yan tanzimul qaida ne suka yi yan taliban ne kashe kashen da aka yi a ibada yan tanzimul qaida ne suka yi kashe kashen da aka yi a jihar kaduna da wanda aka yi a jihar filato da wanda aka yi a tafawa balewa da wanda aka yi kwana kwanan nan da wanda aka yi kwana kwanan nan a numan yan tanzimul qaida ne suka yi ba arnan najeriya ne suka yi ba ba yan ofisi ne suka yi ba ba bakasi boys suka yi ba ba sazan zare bane suka yi ba ba katafawa da sayawa da taro ne suka yi ba ba batamawa ne da suka yi wannan iskancin ba ba ana kallon su ba an kama bindiga ɗaya daga hannun ɗaya daga cikin su an bace an kama mutum ɗaya daga cikin su an kai shi kotu an yankewa ɗaya daga cikin su hukunci eh mun ji gwamnatin tarayya ta kiranta dokar ta bace a jihar Plateau saboda katawar gwamnati wajen tsaron mutane to amma waɗanda suka kisan kan suna nan suna yawo da kafasu ko bindiga ɗaya ba kwace ba daga hannun kowa ko mutum ɗaya ba a kama ba darmiya Hussein yana nan dam kadbali yana nan salaman dausiflar yana nan wanda su ne cikakkun yan ta'addan da suka yi injiniyar din yadda aka yi ta'addancin da aka yi alwanshin nan da garkawa da sauran wuraren da aka karkace mutanen mu kwana kwanan nan wa aka kama cikin su idan jami'an tsaron mu neman yan tanzimul ka'ida suke ko ma wanda suka fi tanzimul ka'ida ta addinci ba ga sanan gurin ba su je su kama su mana waɗannan mutanen da aka kama wa ko kama da bindiga ce wa ko kama da kwari da baka wa ko kama da majaujawa wa ko kama da lauje na yankan ciyawa ba ɗaya daga cikin su kuma ku bincika sabon gari kowane coci ba mu yi muku istisna'i ba kowane coci in ba ku samu makamai ba tun yaushe ake shigowa da makamai Kano a shekarar 1996 kwamishinan 'yan sanda na wancan lokaci hashimu ya rasu Allah cikin shi da gafara yake cewa makaman da kiristoci suka jirge a sabon gari ya fi makaman da rundunar 'yan sanda jihar Kano take da shi me aka yi wa aka kama har yanzu a cikinsu ba suna nan ba suna karkace mutane yan kan a nan Najeriya uniform suke sawa na soja idan ana rikici zai su karkace mutane da uniform na mobile police mutane nawa aka zo aka kashe mana a nan unguwar ɗorayi da wanda aka kashe a fanshekara da wanda aka kashe a sauran unguwanni daban-daban duk ba sojojin gona ba ne wanda suka sa kaya uniform na 'yan sanda da na soja suka karkashe mutane idan ana neman 'yan ta'adda ba ga sunan a fili ba idan ana neman 'yan ta'adda su ba ga sunan a fili ba ku kama mutum ɗaya daga cikin wanda suka yi ta'addancin jihar Filato ko jihar Kaduna ko jihar Adamawa wanda aka yi na kwana-kwanan nan ku yanke masa hukunci magani don ku nuna mana cewa ku ma'aikata ne amma da dambanci na ma'aikatan tsaron mu waye shi ma'aikatan tsaro ne sai ya kama sai ya kama ya je ya kama kuma je ya kai mutane a daure to abin da muke kira ga gwamnati ta gaggauta cikin waɗannan mutane cikin gaggawa matukar ana buƙatar zaman lafiya a wannan ƙasa mu 'yan Najeriya ne ana aka haife mu anan muka tashi a nan muke karatu a nan muke aure muke da iyali mun fi ku so wa kasar alkhairi dan alkhairin da muke so wa kasar ne ma muke so ta zauna lafiya ko musulunci ya yaduwa cikin ta amma zaman lafiyan da za a hana mu addinin mu wallahi ba za mu iya sanya hannu a kansa ba zaman lafiyan da za a musguna mana ba za mu iya cewa za mu yi shi ba mun yadda a zauna lafiya ne idan an wanzar da adalci mun yadda a zauna lafiya idan an yadda cewa kowa ya ɗebo da zafi ya kai bakinsa amma billahi allazi la ilaha illa huwa mu mai dafa da dukkan wani zaman lafiya da za a cuce mu a ci mutuncin mu a daddaure wadansu daga cikin mu ba tare da laifi ba sai tuhuma ba tare da laifi ba sai zargi bayan ga yan ta'addan hakika ana ganin su an kyale su wannan ba zai yiwu ba kuma abin da muke kira ga su jami'an tsaro su farga su gane su gane cewa america duk da karfinta kuna ganin wahalar da take ɗiba a iraki duk da karfinta duk da tattalin arzikinta ga wahalar da take kwasa a hannunta a iraki balle sana'ar na najeriya mu da su duk rikicin da ake yi duk rikicin da ake fa'ar nan su ne suke dawo su ku kawo mana rikici daya daga cikin jerin rikici goma sha biyar da aka yi tun daga lagos har kaduna har plateau har adamawa har taraba har nan kano da sauran wurare guda daya wanda za a ce musulmi ne suka tsokane shi wanda ba kirista ne suka jawo shi ba babu rikici guda ɗaya wanda musulmi suka ja faɗa to amma da rashin mutunci sai a amfani da waɗansu kasassun cikin mu da kilallin cikin mu masu ci bayan kwakwalwa da haka ne kira nake ga jama'a cewa lokaci yayi da kowa zai kimtsin kare addinin sa wannan kasar a yadda ake tafiya fa kila kila watan wata rana su kai mu bangon da dole sai mun tashi mun riki doka a hannun mu ba ma son su kai mu wannan gaskiya ba ma so su kai mu wannan gaccin amma idan ta kama mu kai babu yadda za mu iya ba kaunar hakan muke ba amma rashin adalci shi zai sa mutane su yi kuma lokacin da waɗansu za su dauki doka a hannunsu lokacin ma ba sai sun nemi shawara ba kawai sai da a ga an ɗauka kuma sai da a ga an ci gaba da abin da za a yi sai dai kawai mutane su ga an ɗauka kuma an ci gaba da abin da za a yi amma rashin mutunci da ake wa musulmi ya isa haka ya isa haka ya kamata a taka birki kuma nan gudun nake kare kira ga waɗanda haƙƙi ya rataya a kansu sama da kowa su ne sarakunanmu da gwamnoninmu wallahi tallahi za ku zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama za ku zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama ku bari ana cin mutuncin mutuncin ku da addinin ku kun zure idan ku yi shiru kowane sarki ya yi shiru a fadarsa sai yan kaɗan kowane gwamna ya yi shiru a gaman house kujerar sai ke jin tsoro sai yan kaɗan za ku zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama kafin ku zama sarakuna ku bil adama ne kuma za ku mutu kuna bil adama abin da zai ce ku a gaban Allah ranar tashin kiyama ba mukamin da mutum yake ba ba adadin fadawa ba ranar tashin kiyama za a tashi mutum ne baya da kowa baya da komai yawm la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhil lillah ranar da wata rai ba ta yi mallaka rai wata wani abu al'amari gaba ɗayan sa a hannun Allah yake dan haka muke kira ga jami'an tsaro su sake lissafi su taimaka mu da su mu yi wa kasar gata ta zauna lafiya su taimaka mu da su wato mu yi wa kasar gata a zaunar da ita daga tashi tsayin da Obasanjo ya yi mata da gwamnatin wannan ta yi mata tun da aka shigo wannan kasar ake kashe-kashe ake cin mutunci ake zalunci ake ta'addanci amma sai ku zo kuna laliban dan ta'adda a masallaci kuna laliban dan ta'adda a unguwa a gidansa yana barci dan ta'adda a wuri kaza dan ta'adda a wuri kaza ga cikakku ɗan ta'adda ana ganin su suna yawo ba yi musu komai ba saboda kira muke ga gwamnati ta yi kokarin ɗaukan matakai na gaggawa wajen sakin waɗannan bayan Allah kuma dukkan matakai da ya kamata a bi ana nan ana bi da karkashin ƙasa kuma dukkan abin da ya kamata ku ji da izinin ubangiji za a sanar da ko a lokacin da ya dace ba za a bari lokaci ya kure ba abin da muke kira ga mutane su zama a shirye zanto a kintse na jin kowane irin abin da ya kamata su ji na ɗaukan dukkan matakin da ya kamata su ɗauka amma mu yadda dukkan wani mutum da zai ɗauki mataki nashi na shi kaɗai ba mu al'umma ne ummatan wahida inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa an rabbukum fa'budun aw nunun wa an rabbukum fattaqun kada mutum ya ɗauki kowane mataki nashi na karan kansa shi kaɗai ya jira sai ya ji daga mimbari sai ya ji daga kafofin matsa labaranmu masu dogon tarihi wanda mabubbugar su mai dogon zango ce abinda take kunshe da shi Qur'ani da hadisi sune mimbari ba mu da kafar watsa labaran da ta wuce mimbari dukkan mimbarorin mu a shirye suke wajen faɗakar da al'ummar musulmi me ya kamata su yi a lokacin da ya kamata su yi fatan mu waɗannan ƴan uwa da aka tsare ubangiji ta'ala ya sa hakan ya zama musu kafara ubangiji ta'ala ya ɗaukaka darajar su ubangiji ta'ala ya sa hakan ya zanto kankirar wani zulubin su da suka yi a baya ubangiji ta'ala ya sa hakan ya zanto haɓakar imanin su da gyaruwar aqidar su da gyaruwar ayyukan su ubangiji ta'ala ya baiwa dangin su da matan su da abokanan su hakurin jurewa ubangiji ta'ala ya baiwa matan su da dangin su da ƴaƴan su da abokanan su hakurin jurewa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم دمر الكفرة والملحدين اللهم دمر الكفرة والملحدين يا ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka na kamala ya ubangiji ka wargaza aniyar makiya addinin musulunci ya ubangiji ka dammara aniyar makiya addinin musulunci ya ubangiji masu musgunawa musulmi su da kansu ko su sa ai ko da wanda ya taimaka musu ya ubangiji ka wargaza aniyar su allahumma shattit shamlahum allahumma farrik jam'ahum allahumma anzil ad-da'irata alaihim allahumma khuzhum akhdha azizun muqtadir allahumma khuzhum akhdha azizun muqtadir allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak allahumma عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم أجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم أجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم أجائب قدرتك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم